Kafin mu je ga batun amarya Dr. Aisha Kwankwaso ga wannan. Yar gidan fitaccen malamin nan Abdul Kabara wanda yake tsara a hannun hukuma yake jiran azartar masa da hukunci. Ta zama ɗaliba mafi kwazo a sashinta na kimiyyar ƙasa wato Department of Geology a Skyline University. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai jami'ar ta Skyline University ta gudanar da convocation nata a karo na uku. wanda ya samu halartar manya-manya ciki har da Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma gwamnan jihar Kano. A nan ne ma aka karrama waɗannan ɗalibai da suka yi ƙwazo kamar haka ciki da ku ji har da Zainab Abdul Jabbar. Biochemistry Hawa Bello Yakasir Topper of Computer Science Karima Yasmin Imam the topper of geology, Zainab Abdul Jabbar. Topper of microbiology, Sarah Nator. And the topper of software engineering, we have Farida Mohammed Hassan. to Allah ya ƙara hazaka da ɗaukaka to amma ni wani abin da ya ɗan ɗaure min kai akan wannan abu shine dukkanin ma dukkanin waɗanda aka kira gaba ɗaya na gansu mata ne shin ajin mata daban na maza daban ne a Skyline University ko yaya abin yake ko kuma matan ne kawai suka fi maza ƙwazo idan akwai wani ɗalibin Skyline University ya ba mu amsa a comment section ita ma 'yar jarumi Alanuhu tana daga cikin waɗanda aka yayi a wannan karo ita kuwa ta kammala digirinta ne a mataki na biyu wato second class offer a sashen nazarin alakar ƙasa da ƙasa wato international relations idan muka dawo kan batun amarya ba kya laifi ko da kashe dan masu gida kuwa tuni bayan kammala biki a ranar lahadi aka garzaya da amarya zuwa ɗakin mijinta a katsina nan kafin su tashi ne ake ɗan jan hankali

in aka zo ta wajen africa house sai a niko nasir house Mm-hmm. Hindi na po siya ako. Natin siya ako. Kasi malaki. Sanay? Sanay. Sanay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya sa ki yi. Kada kanki ya ciwo. Ya haƙura. Ki daina kuka. idan ya kura hakuri isi ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ta kamata ku aka tafi mm. ya hakuri ya hakuri isi mm, shiru ya hamata ta shi za a shiga a sa tabbatar da alƙasa ta takalminta a kafin

你看，我看。 Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya. Abinka da 'yan siyasa komai sai an taɓa ɗan hali ko a me sai an ɗan saka siyasan nan a ciki. Nan wani bidiyo ne da aka haɗa na wannan biki na 'yar kwankwaso da kuma na 'yar ganduje da aka yi a shekarun baya inda suka rubuta wai tarbiyyar gidan ganduje da kuma tarbiyyar gidan kwankwaso. kuma ko a wajen ɗaurin auren an yi ta tambayin cewa ba ba a ga ganduje ba ba a ga kuma mukarraban jam'iyyar apc a jihar kano ba duk da wannan batu ne ake na aure ba na siyasa ba tunda har madugun jam'iyyar adawa a najeriya atiku abubakar tare da kuma mataimakin shugaban kasa kashim shatima yan jam'iyyar apc duk sun halarci wannan daurin aure kai karshe ma 'yan koren jam'iyyar apc a jihar kano sai suka mai da abin gasa suka ce duk da an ce wai kankaso ya gwada capacity su ma akwai auren 'yar gidan barau jibrin yana nan zuwa a watan disamba da su gwada nasu capacity din wato kun yi naku sai ku jira namu an yi biki na ɗan gidan mangal kuma ya tara irin mutanen da ya tara wanda kuka sace credit ɗin kuka ce ma dubu ne ya tara mutane kuma waɗannan mutanen gabaki ɗaya an ɗauke su an kai studio ɗin ku kili ku ya yi ta yin hotuna da su kuna ta nuna kun baza capacity to masha Allah abu ya yi kyau kwarai ango da amarya dai muna musu fatan alkhairi Allah ya ba su zaman lafiya to amma muna so mu yi amfani da wannan dama mu sanar da ku cewa akwai babban biki wanda za a yi a jihar kano nan da ranar 13 ga watan disamba wanda za a ɗaura auren 'yar gidan sanata barau ai jibrin maliya mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya da kuma ɗan gidan ciyaman na kamfanin sani brothers wato abdulmanaf da kuma aisha 'yar gidan sanata barau wannan biki ne wanda ina so in tabbatar muku da cewa duk wannan karyar kafasitin da kuke yi kun baza yanzu ne za a baza kafasiti yanzu ne za a gwada wane ne mai nauyi tsakanin ku da kuma nasarawa domin ga baki ɗaya wannan bikin wannan ɗaurin auren a gidan nasarawa za a yi shi gidan mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero sarkin kano na goma sha biyar allah ya kara masa lafiya a wannan fada za a gudanar da wannan biki wanda a wannan ranar da yawan ku har tsula ba za ku iya bacci ba wannan ranar a ranar ne wanda zai bar kano ya bar kano saboda bakin ciki wanda zai mutu kuma ya mutu allah ya ji kansa da gafara saboda haka sai ku jira lokaci idan mun yi namu to sai ku auna su waye suka baza capacity tsakanin mu da ku amma dai na san biki ne wanda duk wani babba a ƙasar nan da masu mulki da ma tsofaffin masu mulki da attajirai da dukkanin wasu manyan mutane da sarakuna babu wanda ba zai halarci wannan taro ba idan kun tara tsofaffin shugabanni a wajen taro wannan ba wani abu ne na ɗaga hankali banda dai kun rasa daraja kun kuma rasa ma abin da za ku yi tallansa Allah ya samu dace.